Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin 27 ga watan Yuni. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a nyamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm a faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau tarbiyya ta ta gurbata sosai iyaye na ƙara shan suka saboda taɓarɓarewar tarbiyyar 'ya'yansu wasu iyayen kuma na danganta matsalar da sabbin fasahohin sadarwa na zamani waɗanda ke daɗa shagaltar da yara maimakon su mayar da hankali kan addini da al'adu yau da gobe shirin matasa na tafi da wata tattaunawa da wani ɗan kasuwa mai nazari kuma mai lura da al'amuran yau da kullum tarbiyyar ta gurɓata sosai ta samu ci baya sosai yara sun sangarce da dama kuma akwai dalilai da yawa wanda ya sa suka sangarce muna tahe da ayar mu ta yau wannan aya Allah ta'ala ya saukar da ita ne yana ba mu labarin lukmanul hakim lokacin da yake wa ɗan shi nasiha da kuma ƙwalamar ramadan masu sauraron mu salamu alaikum yau zan kawo mana jamaican curry chicken To bayan duka wannan akwai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To bari mu fara da kwalmar Ramadan yau daga gidan 'yar uwata kuma yayata Maryam Kabiru Fage. Wayo Allah tuwo! Masu sauraron mu salamu alaikum. Yau zan kawo mana Jamaican curry chicken. Na tanadi ita kazata a nan na yayyanka ta. Yanzu za mu wanke ta sai in zuba ta a roba sai in kawo gishiri in zuba a kai in sami magi in zuba a kai to dama ina da jajjagen attarhu da albasa ta sai in zuba a kai shi ma sannan sai in ɗauki curry powder to zan zuba curry powder ɗin da yawa a ciki zan ɗan saka garlic da kakken garlic a ciki duk in haɗa in saka a fridge wannan yana da kyau ka yi shi da daddare kafin washe gari ko kuma ka yi shi da sassafe ka saka a fridge ka ajiye shi saboda kana son yayi yi marinating to yanzu kuma na fito da wanda yayi yi marinating ɗin zan ɗaura tukunyata a kan wuta sai in zuba mai kaɗan a ciki sai in ɗauko wani abu da ake kira cumin ban san sunan shi da hausa ba amma yana da ƙanshi haka sai in zuba a ciki in ɗan soya kaɗan dan na soya shi na kamar sakan talatin zuwa minti ɗaya sai in zuba ita albasar da na yayyanka a nan na ajiye a gefe sai in zuba a ciki sannan kuma ga yankantar ah, tattasai ja da kore da mai ruwan orange lemo sai in zuba shi ma a ciki ta zan juya su in soya su kaɗan bayan sun ɗan dahu sun ɗan soyi kaɗan sai in ɗauko ita kazar sai in zuzzuba a ciki su ma in juya sannan sai in ɗauko ruwa sau da yawa tafasasshen ruwa ake amfani da shi kamar kofi uku sai in zuba a ciki sai in bari ya dahu idan ta ɗan dahu kaɗan to yanzu zan samu dankali na ita shinkafar tamun tana dahuwa zan samu dankali in fere bayan na gama fere dankalin zai yayyanka su irin manya-manya haka kaɗan sai in zuba a cikin tukunya sai su tahu tare idan ya ɗan tahu kaɗan dankalin zan ɗauko beli sai in saka a kai sai in bashi ya tafasa ya dahu na kamar minti 45 zuwa awa ɗaya idan ya dahu sai ka kashe wutarka shi kenan to jama'a a sha ruwa lafiya yanzu kuma ga dr sharif almuhajjir na sashen nazarin addinin islama a jami'ar jihar yobe da ayar mu ta yau aya ta goma sha uku a cikin suratul lukman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم wannan aya Allah ta'ala ya saukar da ita ne yana ba mu labarin Luqmanul Hakim lokacin da yake wa ɗan shi nasiha akan shirka yake cewa ya kai ɗana ka yi ƙoƙari karkai wa Allah shirka saboda ka sani cewa shirka laifi ne saɓo ne kuma zalunci ne mai girma ga hakkin Allah maɗaukakin sarki. Wannan rana za mu yi bayani mai tsawo akan shirka da kuma mai mecece shirka, saboda shirka ita ce abin da yake fitar da mutum daga addinin musulunci zuwa kafirci, kuma yake hana shi more rayuwar duniya kuma ya hana shi more rayuwar lahira. Kuma musulmi abu na farko da ake son ya sani shine ya san menene shirka. sannan idan ya kaɗaita Allah a wajen bauta ya tabbatar baya bauta wani bayan Allah sannan ya kuma zo ya tabbatar da Allah akwai shi shi yasa kalmar shahada take la ilaha illallah sai da ta tafiyar da wani abu saɓanin Allah shirka ta kasu zuwa kashi uku a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya yi bayanai cikin ayoyi daban-daban wanda malamai a ciki suka tsakuro suka bayyana mana cewa shirka ta kasu zuwa kashi uku shirka ta farko ita ce ake cewa a shirkun rububiyya shirka wadda ake yin ta a cikin hakkin Allah ta'ala na mahalicci wannan ita ce babbar shirka wadda kowane mutum wajibi ne ya fara ta kanta ita kuma ta kasu kashi biyu akwai shirku ta'atil akwai kuma shirkul musharaka shirku ta'atil ita ce ka yi ƙoƙarin sakawa Allah mahalicci da ƙaryata wani abu nashi ko ƙaryata kasancewar shi ko kuma mai da wani abu wani halittarsa a matsayin shi wannan ita ce shirkar da wasu mutane da suke cewa kansu falasifa wato philosophers suke yi suke cewa komai Allah ƙarya ne babu Allahn kwata-kwata kuma komai ba shi da asali kuma hakan nan kuma komai ba shi da ƙarshe neco ɗabi'a ce ta ɗan adam ya zo kuma ya mutu saboda haka babu Allah sun kore shi sun kore kasancewar shi baki ɗaya ba su yadda akwai Allah da ya halitta ba sannan kuma irin wannan shirka ita ce wadda wasu mutane suke cewa Wahadatu wujud su kuma suna cewa komai Allah ne shi kuma komai Allah ne wannan ma shirka ce babba mutum har cikin musulmai ana samun irin waɗannan wanda suke yin guluwi su rika cewa ai komai Allah ne har su kira sunan wani babban malami ko kuma wani shehin su wanda suke ganin cewa zai jibince su a irin tunanin su su ce ai shi ma yana iya zama Allah ko kuma Allah yana shiga siffarsa wannan babbar shirka ce sannan ita shirkul musharaka ita ce irin shirkar da yahudu da nasara suke yi da majusawa mutum ya ce Allah na uku ko kuma ya ce Allah na biyu ko kuma mutum ya musiba ta same shi ya ce duhu ne ya kawo masa ko kuma idan abin alheri ya sami shi sai haske ne ya kawo mishi ko kuma wata shirka da wasu mutane suke yi a cikin shirkul musharaka wato mutum sai ya ce ai taurari kaza idan suka fito zai samu nasara kaza ko kuma wani mala'ika ko kuma wani aljani kaza idan yayi kaza zai samu nasara kaza wannan ita ce babbar shirka kuma ita ce shirkul rububiyya a takaice akwai shirku shirkun fi tauhidil asma wa sifat shirka cikin hakkin Allah da sunayensa da siffofinsa shi ma wannan sun kasu kashi biyu akwai tashabbuhul khaliqu bil makhluq wasafta Allah da abin da ya halitta ka rika tambaya Allah ya ce yana da hannu to wani irin hannu ne irin nawa yana ji to wani irin kunne yake ji da shi irin nawa yana zama akan al'arshi akan kursi da wani irin zama yake irin yadda nake yi wannan shirka ce ta shiga cikin sifar Allah sannan kuma akwai ishtiqaqul asma aw tasmiyatul ashya bi ismillah ko kuma ka bawa abubuwa sunan sunannakin Allah Abin da Allah ya keɓanta da sunan shi sai ka ce ai wane ma sunan shi kaza shi yasa ba a son mutum ya saka wa ɗansa suna arrahim rahim ko arrahman ko al wannan hakki ne na Allah kuma ba a son mutum ya siffanta ko ya kira kansa da irin wannan sunaye shirka ta uku ita ce shirka fi tauhidul ilahiyya wal ibada ita kuma ta shirka ce cikin ibadar Allah da kuma takasa da kuma yi masa biyayya ta kasu kashi uku ita wannan akwai aya wadda ake ce mata ashirku sha'a nasku wa sha'air ashirku fi nask wa sha'air shirka cikin ayyuka da ibadar Allah Allah madaukakin sarki ya hana kai ibada addu'a ko sallah ko wani bakance ga wani bayan shi sannan akwai shirku ta'a shirka wadda Allah ya hana a cikin ta kayo ka haramta wani abu idan ba shi ya haramta ba ko ka halalta wa mutane wani abu sabanin abin da ya haramta shirka ta uku ita ce shirkul muhabba. wato ka so wani abu saɓanin Allah ko kuma Allah ya saka ka kar ka so wani sai kai kuma ka dage sai ka so shi sakamakon haka wannan ya zama laifi kuma wa'innan abubuwa guda uku su ne shirka mulkumanul hakim ya hana ɗansa ya wannan abun kuma ya wannan izina ce kuma darasi ne gare mu al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mu kuskura mu faɗa cikin wannan yanayi wannan yanayi kafirci ne ko mai da cewa akwai Allah mahalicci kuma shi ne yake da ikon ya zayyana mana rayuwa kuma shi kaɗai ne yake iya ɗaukan siffofi da sunaye nashi wassalamu alaikum warahmatullah watan ya sai mu to a shafinmu na facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku me ya kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara iyaye ne ko social media ga amsoshin wasu daga cikin ku Ko ɗaya ban ga laihin social media ba, laihin iyaye ne saboda su suke cire kuɗaɗensa aljihunsu don saya wa 'ya'yansu wayoyin zamani. Daga ƙarshe in 'yarsu ta haɗu da samarin zamani wato 'yan waga suka ɓata masa tarbiyyar 'ya sai ya zo yana kuka da social media. Alhali shine ummul aba'isin wannan abin. A gaskiya iyaye ya kamata su harga, su gane sayawa yara musamman 'ya'ya mata waya ba nuna musu gata bane ne. hasali ma ka kawo abin da zai gurɓata tarbiyyar 'ya'yanka ne har cikin gida wanda daga ƙarshe za ka zo kana da na sanin hakan da watan iyaye su gane su kuma gyara amin sako daga lawan alkali yusufari amma jamila ni ina ga har 'ya'ya maza ma bai kamata ana saya musu saboda abin da wani na waje ya zo ya yi da 'yarka ɗanka kuma in ka saya mishi waya za shi shi ma ya yi da yar wani. Sosai. Kenan da 'ya'ya mata da 'ya'ya mazan duka ka a saya musu sosai kan yau da gobe sai Allah duk waye nagari suna ƙoƙarin baiwa 'ya'yansu tarbiyya to sai dai in Allah bai kadarci hakan ba domin komai nasa ne social ni a nawa ra'ayi ba ta ɓata tarbiyya sai dai idan dama yaro ko yarinya ba su da tarbiyya domin social media wuri ne na ƙara fahimta da nishaɗi da samun labari da ƙarin haske to sai dai duk abin da ya ƙunshi jama'a sai wasu sun shigo don ɓata shi musamman masu yaudara a yanar gizo masu saka hotunan batsa da dai sauransu Allah ya kare mu da su amin sako daga yahuza sahabi dan daidai kamba iyaye ku daina dukan jaki kuna dukan kaya tarbiyyar 'ya'ya na harowa ne daga gida haka kuma lalacewarsa na harowa ne daga gida idan yaro yana da tarbiyya wallahi social media bata isa ta canza masa tunaninsa ko kwakwalwarsa ba sai dai idan dama lalatacce ne kuma na tabbata masu bin shahuhukan nan na sada zumunta za su aminta da magana ta sai dai na yarda kowane abu yana da merit and demerit ɗinsa amma ba a ɗora laihi ka a kan social media wajen lalata tarbiyya ba sako daga 'yan ɗakan das asalam yau da gobe ina fatan kuna cikin ƙoshin lafiya bayan haka tabbas idan aka yi maganar taɓarɓarewar tarbiyya ko rashinta dole a jingina ta ga iyaye domin su ne ummul ba'isinta don su ne ƙashin bayanta idan ta gyaru su ne idan ta lalace su ne duk wanda ya lalace to a lalace ya zo ita kuma social media sai ta ƙara taimaka masa wajen lalacewa a ƙarshe ina fatan allah ya shirye mu amin sako daga dr yakubu sa'id yau da gobe amsa a bayyana take a hili Social media ce take ɓata tarbiyyar yaran zamani, irin kalle-kallen videos da hotunan batsa da dai sauransu. Ai iyaye kam kar ma ku ce suna ɓata tarbiyyar yara. Idan ba su gyara tarbiyyar yaransu ba wa zai gyara musu. Sako daga Sale Muhammad Sale Damare daga Yola. Idan iyaye suka yi wa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau suka kuma ba su ilimi mai inganci, to social media ba zai yi wa waɗannan yaran illa ba. saboda haka laifi na iyaye ne sako daga jafar ahmad faguji yau da gobe a gaskiya waɗannan kawahe na zamani sun taimaka kwarai da gaske amma tushen abin karancin tarbiyya ne ya sa waɗannan har suka samu gindin zama da allah ya sa iyaye sun tsaya sau da ƙawa, da hakan bata faru ba ko da an samu bijirarru sai kaɗan daga cikin matasa To iyaye, taya Allah kiwo ya yi Allah na nan, saƙo daga Musa Suleiman Baltram. Wasu iyaye ma fa sun fi yaransu jarabar social media. A gani na sai iyaye sun gyara tasu tarbiyyar, to ko me suka gaya wa yaran za su saurare su. Sako daga Marcus Yakubu. Yau da gobe, ai uwaye su ne sahu na farko wajen taɓarɓarewar tarbiyyar 'ya'yansu, domin yanzu uwaye ƙalilan ne ke kula da zuwan 'ya'yansu makaranta, kuma wallahi rashin zuwa makarantar nan shi ma babbar illa ce. Da fatan Allah ya ƙara ba mu ikon tarbiyyantar da 'ya'yanmu, Sako daga Bashar Abdullahi saka jiki ko saka jiki to gashi nan dai Allah sa na haɗu wannan suna daidai. Saka jiki. To game da wannan batu na taɓarɓarewar tarbiyyar yara na tattauna da wani ɗan uwa da ke Abuja, Malam Abdulmumin Bello, dan kasuwa manazarci mai lura da al'amuran yau da kullun da yake gani a tahiye-tahiyen da yake yi a ƙasashen duniya daban-daban. Da farko na tambayi Abdulmumin Bello ko yaya yake ganin tarbiyyar 'ya'ya a wannan zamani? To, Hajiya Halima, Assalamu alaikum da farko dai masu sauraron mu. kamar yadda kika sani duk wanda yake yanzu ya yi mallaki hankalin shi misali wanda yake ya shekara talatin da biyar zuwa arba'in da abin da ya sama ya san cewa zamantakewa yanzu ko kuma abin da zamu kira tarbiyya ta 'ya'ya ta gurɓata sosai ta an samu ci baya sosai wanda ya haifar da abubuwa marasa kyau ta ɓangaren al'adu da ta ɓangaren addini da ta ɓangaren zama watanni yau da kullum iyaye yara sun sangarce da dama kuma akwai dalilai da yawa wanda yasa suka sangarce sannan iyaye su kuma haƙƙin da aka ɗora musu na tarbiyyantar da yara ba kasafai da daman iyaye suke samun lokaci suna wanzar da wannan haƙƙi da Allah ya ɗora musu ko kuma da al'umma ta ɗora musu ba. Oh. Abubuwa kuma da dama kamar yadda na faɗa su ne suka haifar da wannan. Oh. A takaice. Na'am. Mala Abdulmumin a ganin ka a ina aka yi sake har al'amura suka zama yadda suke a yanzu? To, kusan zan iya ba da zan iya faɗa cewa kusan abubuwa guda uku ko kuma fiye da haka. Na farko, watan akai al'amari na addini shi kan shi, kuma ilai magana ma addini nan ba ina nihin na musulunci kadai har da na Christianity. Watan iyaye sun kau da su koyar da 'ya'yansu addinin su tun suna 'yan ƙanana kamar yadda ya kamata domin dukkan yaro makarantar shi ta farko a duniya da ya kamata ya fara karatu aka ta ne cibiyoyin mahaifiyar shi watan uwar shi kenan amma da dama yanzu iyaye ba sa ba 'ya'yansu tarbiyya tun suna ƙanana ya sanya idan suka tashi sai su sangarce kuma misali zan dan bada jiya ina karanta jaridar daily trust akwai wani babban shugaban kirista da ya rubuta cewa yanzu haka ana fama ko kuma akwai kalubala na tarbiyyanta da 'ya'ya da kirista sannan kuma ina cikin karatu sai na ga akwai wani inda wani ya rubuta shi ma yana nuna yanzu dai tarbiyya ta 'ya'ya ta zama wahala ga jama'a ga baki daya to me ya kawo haka kamar yadda na faɗa kin dai an saki hanyar addini Na biyu hanyoyinmu na al'adunmu wanda muka tashi da su wanda muka san su wanda suke koya ma yara kyawawan ɗabi'u an sake su an basu san tagarce. Na uku kin san yanzu kafofin jaridu da abin yaɗa labaru da suka shigo duniya suka yawa sun taimaka wajen gurɓata ko kuma rashin ba da lokaci a ba ya'ya tarbiyya da ya kamata wanda iyaye ya kamata su yi mm. waɗannan suna ɗaya a dunkule a abubuwan da suka kawo waɗannan matsaloli na yadda iyaye suka kasa zaunawa su ba su ya'ya su tarbiyya mm. musamman zan baki misali kamar yanzu iyaye wanda suke aiki wannan kuma na so fahimta ba wai ba wai ko misali ko ku nan da kuke kasashen turawa ba da mu ma nan misali afirka da duk ma inda mutane suke mm. za ki ga iyaye yanzu an bayyana hannun yan reno ko kuma abin da turawa ake kira nani duk yawancin nani da zaki gani a gidajen mutane yanzu haka zaki tare yara ne wanda watakila sun zo daga gidaje wanda iyaye ba su da abin hali su ba su da ilimi babu na boko babu na addini saboda haka a turo su su zo kamar cirani suna zaune suna saboda haka su kansu ba su da tarbiyya ba su da ilimi ba su da wani wata ba a koyar da su ɗabi'u na kyawawan ɗabi'u ba saboda haka sai ka ga yaro an zo an bar shi uwa ta tafi aiki uba ya tafi aiki an bar yaro ko yara a hannun nani ta zo tana koya masa shirme saboda haka sai su tashi ba su komi ba wanda ya kamata zai nuna sai ta idan su zama ƴaƴa na gari ko kuma tashi zama ƴaƴa na gari wannan dan misali ne kawai nake so gare nake so ba akan abin da ke faruwa me zai hana mata su gane mahimmancin ƙara armi idan mata tana aiki abokiyar zamanta tana nan sai ta kula da yara me zaka ce kai. wallahi hajiya halima wani al'amari wato kin so inda yake mani kaikai ba sa son a kawo masa kishiya sai su son a kawo yan raunona ne wannan shine ne ɗaya ga cikin matsalolin da ke damu wajen tarbiyya da sun fahimci cewa kishiya rama ce kamar yadda taken ke yake da ba a samu haka ba kamar yadda muka taba magana da ke wannan wani al'amari ne wanda yake ya zama wajibi ga al'ummar mu fahimci haka cewa kamar yadda ta ke yake hajiya halima kisha ya rahama ce wajibi mata mu su fahimci haka domin idan kai ta zama da yarinya wadda take ɗan reno wadda ba ta da ita kanta ba ta da ga jahila ce ga babu tsafta babu kula gara a ce kana da wata matar wadda za ta zama suna zaman cewa da ita da yan uwarta don su rika taimaka ma juna amma ma dama ba ma irin wani talamana ta ɗaukar ɗan reno to dole a samu gurɓacewa cewa na tarbiyyar yaran mu musamman yanzu in kin lura akwai bidiyo kamar ake turowa inda an samu aiki ta kama da ta na gasa mashi azaba ko ta hana shi abinci ko sai ta ci abincin yaran ita ta bashi abincinta ko ta ki bashi abincin ko kuma ta ga tana kamalin shi in ya ki abinci ko kuma ta dangware da shi ko ta jefar da shi ko kuma ya bayan gida ta ke wanke mashi ta bashi cikin datti da kazanta kin ga irin wannan iyaye su suna can suna aiki a ofis sai karfe hudu karfe biyar su taso sai me ke horo ba to kin ga yana haifar da ana cutar da yara ba ma hatta lafiya ta yara ana cutar da ita ta wannan hanyar saurata ta ni ina kira ga yan uwanmu musamman mata su fahimci cewa a ƙara masu ya yi musu da ake tara masu ya reno a cikin gida wannan shi ne zai taimaka mana wajen tarbiyyar ‘ya’yanmu kuma zai zai kawo kwanciyar hankali a gidajenmu a takaice. Za a iya gyara wannan al'amari a koma kamar yadda ake a da ko kuwa? so duk abin da ya lalace za a iya gyara shi amma gyaran nan sai an fahimci cewa tukun abin ya lalace an yadda ya lalace idan aka samu cewa an yadda ya lalace sannan kuma an ɗauki ƙudurin cewa lalle ana so a gyara za a iya gyarawa yanzu misali tarbiyya da ya kamata na ɗaya da kin gaya kan misali addini da ne magana a bisa gaskiya abin da ban mamaki gashi akwai zunzurutun karatu da ake kowa yara amma karatun baya tasiri ga rayuwarsu saboda haka dole mu koma mu a matsayin mu na iyaye mu koma muna koya ma ƴaƴanmu al'adunmu wanda suke wanda suke ɗabbaka kyawawa na dabi'u na alkhairi mu riƙa koya ma yara abubuwa na alkhairi wanda za su riƙa kula da shi to amma kuma koyar wannan bai yiwuwa sai in kai ne koyawa kana yin shi amaliya ba da baki ba dan kana yi ta kauye gaskiya zai waya a samu wani ci gaba dole kai ne koya ma yaron ka tabbata kana dabbaka da shi in ko baka dabbaka gaskiya zai yi waya dauki wannan abu na. saboda haka dole mu iyaye da yayye ne mu zo mu dawo mu rika zauna mu koya ma mu halaye na gari da kyawawan ɗabi'u sannan a makarantu mai kokari mu rika sa jaddawali na karatu wanda zai rika cusa abubuwa masu alkhairi wanda yaro zai tashi ɗa na gari ba mu rika barin su da irin karatu wanda za a rika koya musu ɗabi'un turawa ko kuma ɗabi'un abin da karatun boko yake tura da dama ko kuma a ba su da abin da ake nuna masa a kafofin talabishin misali na irin abin da kuke kira yan celebrities din nan da yan kwallo da yan madugo da yan ludu da yan rawa da yan wade ne da sauransu da mawaka da ake ta nuna misali na kasashen tura ma dama iyaye sun ba yaransu suna tafi misali kallon talabishin dare da rana ko kuma wannan yana gizo din da ake tada da ko ma yana koki ne ba sani ba duka in dai iyaye ba za su hana yaransu daga wato shagalta da waɗannan abubuwan ba ba za a samu ci gaba amma in ko an fahimci cewa lalle akwai amfanin a zauna a baya yara tarbiyya ta gari to in sha Allah za a samu ci gaba saboda haka wannan fage ne wanda za mu yi amfani da na iyayen su dauki wannan kudirin na biyu mu bi makarantun inda ake koya ma 'ya'yan karatu da na bokon da na musuluncin a tabbata ana cusa musu halaye na gari sannan kuma mai kokari a dukkan yara yadda suke zamantakiyar su da su da abokansu a rika sa suna abubuwa na gari kuma a rika kuma kamar yadda muke da kin ga da idan kana gari misali mu da muka tashi misali ƙauye dan kowa ne da zara an ga yaro ya yi ba wai sai mahaifinka ko kowanka zai hora ka ba a'a makwabci ka kuma wani yana wuce a kan titin ga kai abin da bai da kyau wallahi zai kama kai maka horo mm. ko ya ja kunnen ka ko kuma ya yi maka abin da ya kamata to amma kin ga yanzu waɗannan abubuwan sun kau mm. da dama iyayen zan ka dauka kai kai ma ƴaƴan su horo sai a zo a kai ka kara a ce dan sa ka taɓa yaro amma kai kana ne dan ka gyara halin shi to mm. waɗannan abubuwan dole sai mun koma mun rika yin su mun dawo da su ba mu rika san gasu da yara ba ki ga yara ga sun sun tashi kamar kaza gona ba hankali su mu babu wani babu watan ba darata manya ba su nuna girma ga iyayensu ba su girma da manya mutane da sauransu ya kamata wajibi mu yi amfani da wannan mu ga cewa lalle mun dawo da abubuwan da ya kamata mu koya ba ƴaƴan mu kamar wanda muka suka tashi da ƙauyuka ya kamata ka rika ɗaukar yana ka kace da shi ƙauye ya rika sabuwa da 'yan uwanka ya rika sabuwa da ƴan uwanka da aminanka da sauransu ya rika sanin menene rayuwa ta ƙasa amma kullum kana binni kana zaune ƴaƴanka binni ba su sanya ake ba kamar misali akwai wani abokina da wata rana ya kwashi a ranshi yana misali ɗan katsina ya tafi hanya yaro ya gajero gero sai ce mai daji ne wannan sai ce baka sani wannan shine gero to yanzu misali a ce wanda ya tashi daga ƙauye yaro yana bini bai ma san yi gero ba misali kin ga abin da ban kunya sosai me ya sanya saboda dama iyaye ba sa ɗaukar yaran su kai su ƙauyuka su don kada samu wahala ko kada sauro ya cije su ko kuma wani abu ko wata cuta ta kama su bayan su iyayen daga ƙauyuka suka taso misali to dole ne mu kokari mu ga cewa mun koma kamar yadda muke da muna kokari muna nuna cuɗanya da mu da al'umma mu da kuma inda muka fito da asalin mu da sauran sauransu don yaran da su samu irin waɗannan kyawawan ɗabi'u. jamila isufu haruna a hmm. facebook ya rubuta cewa da musulmi da wanda ba musulmi ba babu wanda bai san tarbiyyar yara na gyaran gida ba yau in ka duba misalin jahiliya kungiyar boko jahiliya suna kiran yara su yi musu allurai na kwaya sannan su tura su mahallaka don haka idan da su kansu shugabannin jahiliya boko haram da uwayensu sun ba su tarbiyya ta gari da ba su je boko haram ba mm. in ji malam yusuf haruna sai kuma kin ganin fatima fatima s muhammad fatima ina fatima karanta mu ji in kin duk ana samu social media din da kuma iyaye in muka koma baya maganar gimshikin tarbiyya tana tana samu ne ko in an eh. samu uwa ta gari mm-hmm. to a nan za a fara gina tarbiyya har zuwa girman yaro in uwa ta gari ce ba za ta bar ɗanta ba wanda bai kai mizanin hankali ba ya fara shiga social media domin a mm-hmm. nan ciki za a samu daban-daban masu tarbiyya daban-daban Allah ya shirye mu kan hanya -hmm. To, masu saurari iyakacin shirin namu kenan sai gobe da izinin Allah. Yanzu a madadin? Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Greg Burns, Salima Jumrau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Amurka yau ta a yau da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba